insha Allah malami na gaba zan gayyato sahibul aqida malam Suleiman Ibrahim tare da malam Suleiman Ibrahim akwai alaramma rayati Idris Sawa wanda insha Allah shine zai karanta masa ayoyin Alqur'ani mai girma alaramma idan kana kusa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى التقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلا هادي له أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين barkanmu da haɗuwa da ku a wannan dare mai albarka daren lahadi na ranar asabar yau muna shidda ga watan hudu hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu mun haɗu a wannan gari mai albarka garin zefi ya bi lokal gamman ƙarƙashin makarantar sa'ad ibnu abi waqqas wadda babban malaminmu yake jagoranta a sheikh dr abubakar usman riba muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ƙara ma rayuwa ta albarka an ce riba amma dai zezi dr abubakar usman zezi muna roƙon allah ya ƙara ma wannan garin namu albarka ya ku bayan allah malamai sun yi wa'azi tun daga sheikh babban malaminmu malam aliyu yabo har zuwa ga malam usman yahuza muna roƙon allah ya sanya wannan karatun da suka yi muna cikin mizanin hasanat namu ya ko bayan allah kamar yadda malam usman ya karantar da mu musulunci babban ni'ima ce musulunci babban ni'ima ce Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ka yi ka musulmi to wannan Allah ya yi ma babban ni'ima shi yasa Allah maɗaukakin sarki da yana faɗa mana ƙissa annabi Ibrahim Allah ce iz qala lahu rabbuhu aslim iz qala lahu rabbuhu aslim hmm. qala aslamtu li rabbi العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله ما دوك كين سلكي يكي فدا مع النبي إبراهيم إذ قال له ربه أسلم الله تي مع النبي صلى الله عليه وسلم كلابر تام الأمة إذ قال له lokacin da Allah ya ce ma annabi Ibrahim aslim kai ma ka musulunta ka miƙa wuyanka ga Allah ƙala aslamtu li rabbil alamin annabi ibrahim buɗe bakinsa sai ce na miƙa wuyana ga Allah ubangijin talikai na musulunta na zama musulmi na miƙa wuya ga Allah to wannan musuluncin nasa ya tsaya a gare sa sai Allah ce wa wasa biha ibrahimu banihi sai annabi ibrahim ya yi wannan wasiya ga 'ya'yansa ya tara 'ya'yansa ya dinga karantar da su wa yaqubu da kuma annabi yaqub shi ma ya tara 'ya'yansa yana karantar da su yana faɗa musu cewa eh, inna Allah hastafa lakum ad-dina lalle Allah ya zaɓa muku addini inna Allah hastafa lakum ad-dina lalle Allah ya zaɓan muku addini kamar ka ce wani addini ne sai ce falata mutunna illa wa antum muslimun yace da nake faɗa muku kada ku yadda ku mutu face sai kuna musulmi kakka yadda mutuwa ta cimma Allah ya ɗauki rayuwarka face sai kana musulmi Kunga annabi Ibrahim musulmina annabi Yaƙubu musulmina na sun karantar da 'ya'yansu musulunci wannan Allah ya zaɓe ka yi ka musulmi Allah maɗaukakin sarki ya yi ma zaɓi kyakkyawa shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa wajahidu billahi wajahidu billahi haqqa jihadi هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا to Allah maɗaukakin sarki yake faɗa muna a wannan aya ɗin Allah ce wa zahidu fillahi haƙa jihadihi Allah yake faɗa ma al'umman musulmi yace ku yi ƙoƙari cikin hanyar Allah ku yi ƙoƙari wurin ɗaga addinin Allah ku yi ƙoƙarin wurin sa musulunci ya ci gaba Allah ce wa jahidu billahi ku yi jihadi cikin hanyar Allah ta bakum domin Allah shi ya zaɓe ku ganin dama Allah ne da Allah ya ga dama sai ka ba musulmi ba da Allah ya ga dama sai ka ba yahude to amma Allah ya ga dama ya zaɓe ku ya ba ku wata kyakkyawa hanya yace millata abikum Ibrahim wannan addinin da kuke bi Allah ce hanya ce ta babanku shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha Allah nan da kuke gani shi ya sanya muku suna musulmai shi ya zaɓe ku yace a kira ku da musulmai min qablu tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa fi hadha haka a cikin wannan alƙur'ani ɗin Allah maɗaukakin sarki ya ambace ku da musulmi kenan Allah ya yi ka musulmi wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce don haka zaɓi ne na Allah maɗaukakin sarki bayan Allah ya yi ka musulmi kuma sai Allah ya zaɓe ka ya yi ka cikin al'umma annabi sallallahu alaihi sallam kuma ya baka zaɓaɓɓen littafi shine alƙur'ani shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ثم أورثنا الكتاب الذي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الله مدوكتين سركي يتي ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا sannan mun ka gadar da littafin da mun ka zaɓa mun ka ɗauki wannan littafi muka ba wasu wa'anda mun ka zaɓa cikin bayinmu kinan zaɓin Allah ne Allah ya kawo ka cikin wannan al'ummar ta musulmai Allah ya ƙaddare ka zama musulmi kuma Allah ya ɗauki alƙur'ani ya baka Allah ya baka fahimta alƙur'ani ya baka iya karanta alƙur'ani wannan zaɓi ne na Allah ثم أورثنا الكتاب الذين min من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه Allah ce cikin mutanen da aka ba alƙur'ani cikin mutanen da aka sa musulmai cikin mutanen da Allah ya kawo a wannan al'umma fa minhum zalimun li nafsihi cikinsu akwai wanda yake zalunta kansa malamai suka ce zalunta kai ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu in ma dai ka zalunci kanka wurin aikata abin da yake saɓon Allah kana musulmai a gane ka kana zina kana musulmi a gane ka kana shan daga kana musulmi a gane ka kana sata kana musulmi a gane ka kana tsafi kana musulmi a gane ka kana maita kana musulmi a gane ka kana ƙarya faminhum zalimun li nafsihi Allah ce cikin al'umma akwai wanda yake zalunta kansa ya ɓoye ba a ganinsa ya aikata abin da Allah ya haramta masa sai ce wa minhum muqtasidun daga cikinsu kuma akwai wanda ya taƙaita shi ya tsawa kawai ga abubuwan da Allah ya wajabta masa salloli guda biyar su yake aikatawa baya ƙiyamun laili baya raka'atanil fajari bayin waɗansu wafin azumi sai azumin ramadana shi kawai yake yi wa minhum muqtasidun sai Allah ce wa minhum sabiqun bil khairat daga cikin mutane kuma waɗanda an musulmai akwai waɗanda suke tsere suna rigangan wurin aikata alkhairi Allah ka samu cikin su idan an ce za a yi sallah kafin ladan ya kira sallah wani Allah ya hore mai zai je masallaci ya yi nafila ya zauna yana jiran liman wani Allah ya hore mai attanin da alhamis yana yin azuminsa na nafila wani Allah ya hore mai da daddare yana tashi ya yi nafila wa minhum sabiqun bil khairat Allah ce daga cikinsu akwai wanda yake tsere wanda yake riga ina ne fil khairati a cikin aikata alkhairi amma bi iznillah Allah ce yana wannan ne da ganin dama Allah yana wannan ne da izinin Allah sai Allah ce zalika huwal fadlul kabir Allah ce wannan Allah ya yi ka haka ya sa ka kana tsere duk wani aikin alkhairi ana ganin ka ya aza abin nan turun wa'azi za a gane ka a gidan gaba Allah ce to wannan falala ce wadda adda girma kwarai wanda ba kowa Allah yake ba ba yanzu lokacin nan da muke na ana wa'azi ga wasu sun zo suna saurara daidai wannan lokacin wani yana can yana sabon Allah wani yana can yana kallon bidiyo wani yana can yana sauraren waka wani yana can yana saɓon Allah amma kai ga ka kana sauraren littafin Allah Allah ce wannan falala ce falalan ma wadda adda girma Allah ka sa mu cikin falala mai girma ya ku bayin Allah babu ni'ima irin Allah ya yi ka musulmi babu jin daɗi irin Allah ya sa ka bayan ka zama musulmi kuma Allah ya yi ka ahalus sunna kuma Allah ya baka ikon iya karanta alkur'ani ya ku bayan Allah wajibi ne mu tashi mu yi karatu domin da karatu kawai muke iya kare wannan addinin namu idan ba mu karatu addinin zai ɓace wasu 'yan tuwatuwa za su zo su lalata addinin nan su rikitar da addini ka ji mutum ya rikice ya rasa ina ne daidai ya rasa ina ne hanya ta kwarai wannan ba za ka gane hanyar kwarai ba dole sai ka je makaranta billahi lazi la ilaha illa duk wanda ya mutu ya koma ma Allah rana gobe kiyama Allah ya tambaisa me aikin da ka aikata aka lalaba aikinka babu karatun alƙur'ani ciki billahi allazi la ilaha illa huwa mutum ba zai tsira gaban Allah ba ya ku bayin Allah mu tashi mu karanta alƙur'ani mu tashi mu koyi yadda ake karatu mu je mu nemi ilimin addinin musulunci kana ganin kawa kanka adalci ka zo duniya za ga mutum ya haddasa waƙoƙi da an kunna waƙar sangaya za ka ji kamar shi ya yi ta yana biyan mawaƙin ana rerawa da shi ya san duk mawaƙan da akwai ya san na nazifi asnalik ya san sani na gudu ko ya san wane ne duk wanda an ka tambaye sa ya san shi amma aka ce ga littafin Allah karanta za ga bai san ni suke ba Allah ce ya alamuna zahiran يعلمون ظاهرا zahiran min الدنيا الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون التي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ذاك قوات متاني duk abin da an na rayuwar duniya sun sani ba abin da bai iya ba za ga ya iya turanci ya iya yare kaza ya iya yare kaza amma ya ce karanta alkur'ani bai iya ba ya san inda ake kasuwanci ya san yadda ake samun kuɗi amma bai iya karanta alƙur'ani ba tsakaninka da Allah kawa rayuwarka adalci Allah ya kawo ka duniya domin ka bauta ma Allah ba yadda za a yi ka bauta ma Allah in baka da karatu Allah maɗaukacin sarki ya faɗa yace wa ma khalaqatul jinna wal insa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله مدوك تنسركي يتشي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Allah ce ba halicci mutum da aljani ba face sai don su bautata ne idan gagga ka zo duniya Allah ya baka kuɗi ka sai mota Allah ya baka kuɗi gidanka ana cin shinkafa Allah ya baka kuɗi ka gina gida Allah ya baka kuɗi ka ɗinka riga to ka san wannan ba shi ne dalilin zuwanka duniya ba inda tun zuwanka duniya Allah bai ƙaddari ka samu gida ba Allah bai ƙaddari ka sai mota ba abinci ma da wuya kake cinsa to wajibi ne dai ka bauta ma Allah in Allah ya baka wani abu koma bayan wannan wannan wata falala ce da ganin dama na Allah amma Allah bai kawo ka duniya don ka tara kuɗi ba Allah bai kawo ka duniya ba don ka sai babban mota ko don ka gina babban gida ko don ka sai babban riga ko don ka yi kaza wannan ba shi ne zuwan ka duniya ba a'a wannan riba kafa ce me dalilin ka zuwa duniya shine illa liya abudun Allah ya halicce mu ne don mi don mu zo mu bauta ma Allah ma uridu minhum min rifqin Allah ce ban da buƙatar wani arziki ga bayi in kana da bawa ka je kasuwa ka so bawa mafi yawa kana sayan bawan don ya amfane ka in ma don ya je aiki ya samu kuɗi ya kawo ma wa in ma don ka sashi wani aikin da in ka sa wani sai ka biya ka ka kana da buƙatar da kake da shi Allah ce ban da buƙatar wannan arzikin daga wurin bayi wa ma'uri minhum an yut'imun Allah ce kuma banda wa ma uridu minhum wa ma uridu an yut'imun Allah ce kuma ba ni nufin su ciyar da ni Allah bai halicce ka ba dan ka je ka kwadago ko ka je ka noma ko ka je ka wata sana'a ka samo ka zo ka ciyar da ubangiji ba haka Allah yake ba sai ce inna Allah huwa ar-razzaq shi Allah shi ke azurtawa abincin da kake ci Allah ke baka bayan ya halicce ka dan ka bauta mai kuma sai ya ɗauko abin da za ka ci ya baka sai ce ka bauta mai kuma amma sai ka ga mutum ya ci ya ƙoshi bai ga abin da zai saka ma Allah da shi ba sai saɓo ya ci ya ƙoshi zai je ya yi zina ya ci ya ƙoshi zai je ya yi tata ya ci ya ƙoshi zai yi kowa ya ɓaci uban kowa wai mu yasa shi yanzu bai da mutunci mu yasa Allah ya ci yadda shi to wanda adda wannan rayuwar bai wa kansa adalci ba bai yi ma rayuwarsa adalci ba Allah ya halicce ka dan ka bauta ma Allah karatu kuma na daga cikin bautar ubangiji domin hadithul qudusi abinda Allah ya ce ka san ni ma kafin ka bauta ni ne domin baka san Allah ba ya zaka iya bauta masa ya ake sanin Allah kuma shine a je a yi karatu da haka ya ku bayin Allah mu koma makaranta mu je mu yi karatu in kana karanta wannan addinin tarihinsa gwagwarmayar da aka yi ya gare ka wallahi za ka san kai bagas kake duka ka ɗauki rayuwar sahabbai ka ga yadda suka wahala aka je aka yi yaƙi me yasa don tabbatar da addini suna garin makka suna da gidaje suna da mata suna da 'ya'ya suna da dukiya amma aka tsangwame su aka ɗora musu tsana aka dinga cutar da su har wannan ya tilasta su suka yi hijira suka bar gidajen da suka mallaka wasu suka bar dukiyoyinsu wasu suka bar iyalansu suka dawo garin madina ba don komi ba sai don addinin musulunci ya tabbata zama ka yanzu cikin garinku kake malami bakin garkakka ɗaya ka ɗo littafi ka je a karantar da kai baka iyawa suka koma madina ba a bar su ba kafin rai suka zo suka yaƙe su a je a sara su sara domin addini ya tabbata ka je ka karanta yaƙin badar ka je ka karanta yaƙin uhudu ka je ka karanta gazwatu ahzab lokacin da kafirai suka yi runduna suka yi yekuwa suka yi shela cewa a tattara duniya gaba ɗai a je a darka ta musulman duniya gaba ɗai kaga firgiti da razani wanda annabi da sahabbai suka shiga ka je karanta suratul ahzab Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yake faɗa mana irin abin da ya faru a wannan lokaci din sanda runduna ta zo masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ran makana ai tunawa إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم أنفسكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الله ما ɗaukakin sarki yake faɗa muna yace musulmai ku tuna lokacin da kafirai suka yi muku taron dangi suna son su halaka ku ga baki ɗaya izza'ukum min fawqikum lokacin da sun ka zo muku ta samanku wa min asfala minkum da kuma ta ɓangaren ƙasanku me ya faru ƙarƙashin jagorancin abu sufiyan mutanen makka suka tara runduna a lokacin bai musulunta ba aka je a zo a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cikin garin madina ya samu labari ga runduna mai yawa ta taso za ta zo ta halakar da al'umma baki ɗaya annabi ya tara sahabbai ya ce ni kuke bani shawara waɗansu suka ce abinda muke gani mu fita waje mu je mu tarbe su a yi faɗa in dai yi musu ba mu yi musu kama da isko mu cikin garin madina a kashe mu a kashe matanmu da 'ya'yanmu ƙanana gara mu fita mu tare su can ya an kashe mu ɗiyanmu da matanmu su ci gaba da rayuwa a cikin gari wasu suka ce a'a mu fita dai mu tsere mu bar garin salmanul farisi a lokacin sai yake ba da wata shawara ya ce mu mutanen farisa ‘yan kamuna irin wannan yaƙi wanda ba mu da shiri kuma muna ganin an fi ƙarfinmu to za mu je mu gina handak shi ne ƙato tora ne mu kewaye garinmu yanda ba wanda ke iya ni tsallako wannan rami din annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya karkata shi ma shawararsa cewa a fita a tarbi kafin rai din kama da ya ji wannan shawara ya ce to wannan shawarar ta yi a fi a gina wannan rami din aka fi ana gina ramin babban abin da zai baka tausai lokacin da ake gina wannan rami sabbai suna cikin yunwa kwarai ana gina rami ana kwasa ga sahabbai suna jin yunwa wannan zai ɗauka dutsi ya ɗora dutsi ɗaya annabi sallallahu alaihi sallam sai da takkai ya ɗora duwatsu guda biyu a cikin sa don tsananin yunwa ana cikin wahala aka cimma wani dutsi ana bugun dutsin wuta na tashi dutsin gaba ɗaya bai fashewa yana da tsauri kwarai sabai suka je suka faɗa ma annabi sallallahu alaihi sallam suka ce ga wani dutsi mun cimma kuma mun yi mun yi mun kasa fasashi annabi sallallahu alaihi sallam ya zo da kansa ya ɗauki diga sai annabi sallallahu alaihi sallam ya sara yana sarawa sai wuta ta yi tsalli irin ka buga karfe ga kankara za ga wuta na kyal tana tashi to sai wannan wuta ta tashi sai annabi ya ce Allahu akbar sai sabai suka ce Allahu akbar annabi ya sake dagawa ya sara wuta ta sake tashi annabi ya ce Allahu akbar sabai suka ce Allahu akbar annabi ya ƙara dagawa ya sara sai dutsen ya nike kwashewa kawai aka yi aka zuri annabi yake tambayar sahabbai yace kun san da ni gina na farko da kuka ji na yi kabbara kun san ni ni gani sabai suka ce a'a sai annabi ya ce na ga wannan addinin namu ya je farisa mun karya daura farisa mun cita da yaƙi sabai suka ji daɗi ya ce da nisara na biyu sai Allah ya gwada ni su ma rum mun je mun yaƙe su dole musulunci ta wuce da su kuma wannan ya burge annabi sai annabi ya yi kabbara sai sabbai suka yi kabbara farisa da rum a wancan lokaci kamar yanzu a nan in ce muku taron ga namu na ga mun je mun yaƙi amerikan mun yi nasara gare ta dole a hankalta wannan na iya yiwuwa to a lokacin wanda bai da imani zai ga kamar tatsuniya ce ake faɗi amma sai ga abin ya faru a khalifancin na Umar duk sai da suka zama karkashin daula ta musulunci a gurguje lokacin da ake aka gina wannan ramin sai aka kewaye bayan an kewaye Abu Sufyan ya zo da rundunarsa ya tsaya a tsallake ba su iya ƙetarowa ga ma'alba kuma an samu wanda in ka ƙetaro za a halibe ka a mayar da kai kaga ba su iya zuwa su yaƙi in ga musulmi da an wannan ɓangare ɗin ana cikin haka cikin wannan tsoro din sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin sahabbai yace wa ke zuwa ya nemo min labarin kafin rai aljanna ta tabbata gare sa wa zai shiga cikin kafin rai ya nemo min labarin aljanna ta tabbata gare sa wani sahabi ya muke ce zai je sai annabi ce kai shiga irin tasu yayi shiga irin tasu har yake faɗa ce da yadda ya shiga cikinsu? yace Abu Sufyan ya wuce ta gabansa yace ba don annabi ya ce ka in yi komi sai na dawo na faɗa mai ba yace da lokacin ina iya kashe Abu Sufyan to lokacin da ake haka ana dakon waccan runduna sai labari ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yahudawan banu ƙuraiza da a can cikin garin madina su ma sun walwala alƙawalinsu yau sun ce suna son su yaƙi da musulmai Shi ne Allah yake faɗa musu izza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum runduna ta zo muku ta saman ku ita ce waccan rundunar ta Abu Sufyan yanzu ga wata runduna kuma ita ce ta mutanen Banu Quraiza wannan lokacin hankalin sahabbai ya tashi domin idan Banu Quraiza sun walwale alƙawalin to yanzu akwai matsala domin mata da yara suna cikin gari kaga za a iya hor musu za su iya kashe su za a iya yi musu ɓanna ke sayar take da ana yaɗa wannan labarin annabi ya dakatas ya ce kan wanda ya je yaɗa wannan labarin ya tadda wani sahabi ya ce ka je cikin garin madina ka lalabo min labarin banu ƙuraiza shin da gaske ne sun walwala wannan alƙawali ɗin aka je aka lalabo aka samu tabbacin sun walwala alƙawali aka zo aka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam shine Allah yake cewa izza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zagatil absar Allah ce ku tuna lokacin da idanuwa suka fito turuturu sanda ake faɗa muku wannan labarin kuna ganin kama an gama da ku idanu sun fito akan tsoro wa balagatil qulubul hanajira Allah ce zukata har sun kawo ga makogoro ta yadda mutum ko ya haɗe ko ya amayar bai san yadda zai yi da zuciyarsa ba mana yadda zuciyar take bugawa Allah ce wata zunnuna billahi zunun har wasu suna zato mummunan zato ga Allah suna ganin Allah ba zai taimake su ba za a gama da su a kashe su sallah ce hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida hunalika a wannan lokaci din ibtiliyal mu'minun Allah ce lalle an jarabi muminnai lalle an girgiza muminnai an jarabe su wa zulzilu zilzalan shadida Allah ce an girgiza su girgizawa wadda ta kai matuka ba girgizawa irin wannan ka ganin za a kashe ka can za a kashe matanka can za a kashe ɗiyanka wannan babbar jarabawa ce babbar girgizawa ce ana cikin wannan yanayin sai Allah maɗaukacin sarki ya kawo girgizi وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا الله ما أوكتين فركية كيف أمنا yace wa in yaqulul ƙuna. Allah ce ka tuna lokacin da munafukai a wannan wuri din da sa ga yanzu an gama da su ga runduna nan ga runduna tan su kamar za a yi nasara ga musulunci Allah ce wa in yaqulul ƙuna. lokacin da munafukai suke faɗa da fi qulubihim maradun da wa'anda cikin zukatansu akwai rashin lafiya na munafuci imani bai tabbata ba sai ga su suna cewa ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura wace alkawalin da Allah ya yi muna cewa zai ɗaukaki addinin musulunci alkawalin da annabi ya yi muna kai mu dai muna ganin suna rudin mu ne kawai amma abin ba haka bane yau za a gama da mu ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura wace wannan alkawalin ba komai bane face rudi ne kawai suka yi muna to ana haka Allah ya kawo ɗaukensa Allah ya kawo iska da kafirai suka diba suka ga ga iska ya yi baƙi ƙirin sai suka fara magana da junansu a ce irin wanga iska muna ganin shi ne wanda ya halakar da adawa da aka ba za mu tsaya ba sai abu sufiyan ya kora rundunarsa suka koma gida ba a yi faɗan ba da annabi ya ji haka sai ya tara sahabbansa ya ce cikin duk wanda ya zama man kana minkum sami'an muti'an duk wanda ya zama yana ji yana biyayya zai nini biyayya to fala yusalliyanna ahadukum illa fi banu quraiza yace kan wanda cikin ku ya tsaya ya sallar la'asar face sai an je sallah sai an je ina sai an je quraiza watan cikin wannan firgici din ta kai annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai sai da suka mance ba su yi sallar la'asar ba hadisin yana cikin bukhari da muslim umar ya zo yana zagin mushrikai yana mala allahu quburahum wa ajwafahum nara yace Allah ka cika kabarinsu Allah ka cika bakunansu wata ruwaya da su daga wuta Allah ka cika su da wuta shagaluna an salatil wusta yace sun ga shagaltar da mu ban mu yi sallah mafificiya ba yace sun shagaltar da mu yadda yana zagin su da annabi ya jiya ya ce ma ha ana ya ce wallahi ko ni ban yi sallar la'asar ba wata ruwaya ma kittu an usalliha ya ce ko ni ban ma sallaci wannan sallar ta la'asar ba ya ce fa qumna ila butuhan fa tawabba'na wa sallaina al'asra bayna al-maghrib wal isha ya ce sai muka tashi muka je wani wuri da ake kira butuha muka yi arwalla muka sallaci la'asar tsakanin magriba da isha kun ga kan tsananin tsoro hatta kai an mamance ba a yi sallar la'asar ba wato abin da nake so in gwada muna akwai kistoshi da yawa wanda ke gwadin gwagwarmaya wanda aka yi da musuluncin nan domin ya kawo gare mu to ma yanzu ya kawo gare mu mu kuma muna yi mai rikon sakainiyar kashi muna wulakanta addinin Allah ba mu kiyaye addinin Allah za ga da sunan malanta da sunan musulunci za ga ana rushe addini shekaran jiya nake ganin wani yana nan cikin waya ta yanzu haka yake faɗi yace wallahi duk bannar da ka yi duk zunubin da ka yi duk kafi duk abin da ka aikata duniya yace in dai kana biyar wannan shehin nasa ya faɗi wani shehi yace billahi allazi la ilaha illa huwa ba za ka shiga wuta ba wai duk saɓan da ka ga dama ka yi ka je ka yi zina ka je ka yi sata ka je ka yi fata ka je ka yi kidnapping ka je ka kashe musulmai yace in dai kana biyan wannan shehun yace ce yaren tsima da Allah ba za ka shiga wuta ba Don Allah haka addinin musulunci yake haka addinin musulunci ya karantar da mu me yasa ba za mu yi addini yanda annabi ya karantar da shi ba me yasa ba za mu yi addini tsantsasta ba yadda Allah ya saukar da shi me yasa za a canza addinin musulunci me yasa za a canza hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wai duk da sunan malanta da suna addini kuma wal iyazu billah ya ku bayin Allah ko mu anan ya yi kokari kafin ya bar duniya ya ga wani irin gudunmawa yake iya ba addinin musulunci idan malami kake ka amfani da iliminka idan ɗan kasuwa kake ɗan ribar da kake samu ka yi ƙoƙari ka tallafa ma addininka ka ji masallaci an sa karatun littafin addini je ka so littafai ɗin ka raba masallaci na buƙatar gyara batirin masallaci ya mutu yi ƙoƙari ka taimaka ma addininka kowannen mu idan jera na gobe kiyama sai Allah ya tambaye sa addininsa kuma sai Allah ya tambaye ka akan iliminka Allah ka ba mu ikon cin wannan tambaya ina ganin tun ɗazu ana nuna min lokaci don da makaranta daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka gafarta mana ka shiryar da mu hanya madaidaiciya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa alaikum assalam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Malam Suleiman Ibrahim sahibul aqida tare da Al-Ramma Rayyati Idris Sawwa Allah ya saka muku da mafita alkhairin sa da mu baki daya wannan wa'azin da kai mana muna ƙara addu'a Allah ka ba mu ikon amfanuwa da shi